فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kuma duk wanda ya nemi jin daɗi ba da abin da aka ambata na matan aure da bayi ba to waɗannan su ne masu ƙetare iyakokin Allah